صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ni'amarsa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka a wannan rana ta shida ga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wadda yake daidai da da uku wata ta biyu shekara ta da shida. miladiyya muna wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya akan wayannan ni'amomi nasa waɗanda ba su ci dayuwa tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka ya sa mu kasance daga cikin su bi'idnillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga yadda muka dasa aya a jiya har ila yau cikin surat hud faɗin Allah tabaraka wata'ala ta'ala wa ila samuda akhahum salihan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 أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز الذين ظلموا فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود الله تبارك وتعالى bayan kisoshi da suka gabata game da mutanen nabiyullahi nuh alaihi salatu wassalam da mutanen annabin Allah Hud alaihi salatu wassalam adawa kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ila da akhahum salihah hakan nan muka aiko zuwa ga samudawa ɗan uwansu salih kamar yadda bayani ya gabata a lokacin da muka yi magana game da adawa Allah tabaraka ta'ala. ya sanar da mu cewa wa ila adin akhahum hudan dan uwansu ne aka aiko hakan nan salih alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala yace samudawa mun aiko musu da dan uwansu ne mutumin da suka sani sun san asalinsa sun san mutumin kirki ne sun san ba makaryaci ba ne قال ya قوم اعبدوا الله kamar yadda annabawa da manzanni suke yi abinda suke farawa da shi shi shine tauhidi yace ya ku mutane na o abudullaha malakum min ilahin ghayru ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta face shi ma'ana shi kaɗai ya tantanta ku bautawa ku kaɗaita da ibada huwa ansha'akum min al-ard wasta'marakum fiha Allah tabaraka wataala shi ya samar da ku daga kasa kuma shi ya ba ku damar raya kasar da izinin Allah tabaraka wataala kuke rayuwa a doron kasa ya zanto kuna yin gine-gine manya-manyan gine-gine ya ta ku da ni'imomi masu yawa waɗanda suke a bayyane da waɗanda suke a ɓoye kuna shuka abin shukawa kuma suna tsorowa duk nan, izinin Allah ne idan Allah ta baraka wata ya ga dama sai hana kasa fitar da duk wani abin da ake shukawa kuma babu dabarar da zai iya tsirar da wani abu in ba da izinin Allah ba duk wayansu abubuwa da Allah ya halitta a bayan kasa domin amfaninku ya ba ku damar ku raya kasar ku yi rayuwa akan kasa wannan ni'ma ni'mar Allah ce wannan nabiyullahi salih yana lissafo wayannan abubuwan ne a matsayin dalili dalilin da yasa Allah shi kaɗai ya tsantsanci a bauta mai domin shi ya samar da ku kuɗin nan bayan Allah ne kuɗin nan abun mallakan Allah ne nan ba ku da wadatuwa ba ku da wadatuwa daga Allah ba wai kawai ya samar da ku bane balle ku ce to nan mun yadda ya samar da mu bayan ya samar da mu sai ne to ai bayan ya samar da mu din mu ne mu muke gudanar da al'amuran mu da kawunan mu a abubuwan da kuke rayuwar da shi nashi ne da haka shi ya ba ku izinin ku dinga sarrafa abubuwan da ya halitta a bayan kasa wannan dalili ne na karan kanshi akan cewa Allah baraka wa ta'ala shi kadai ya menene ya cancanci abauta mai ya ce kar ku haɗa koma bayan Allah da Allah cikin bauta fala tushriku bihi fi ibadati fa kama annahu la sharika lahu fi jami'i kamar yadda wajen samar da ku wajen halitta ku babu wadda ya taimaka wa Allah wajen yin haka bai da abokin tarayya wajen samar da duniya da abubuwan da ya halitta a duniya gaba ɗaya. Bai da mai taimakonsa cikin ciyar da ku da yake yi, shayar da ku da yake yi, arzikta ku da yake yi, tun da Allah ba shi da abokin tarayya cikin waɗannan abubuwan gabaki ɗaya, to zalimci ne ku bauta wa wani Allah. In ma, ku kasance kuna bauta wa wani Allah shi kaɗai ko ko ku ringa bautawa Allah alhali kuma kuna bautawa wani Allah duk nau'uka ne na shirka babu bambanci tsakanin mutumin da yake cewa la ilaha illallah amma kuma wa fi nafsil hal yana bautawa wani abin da ba Allah ba babu bambanci tsakaninsa da wadda shi kwata-kwata bai yarda da la ilaha illallah ba shi yasa Luqmanul Hakim ya faɗa wa ɗansa yake inna shirka la zulmun azim zalunci ne mafi girma yin shirka da Allah don da wani dalili za ka rikinawa abin da shi ma abin halitta ne duk wani abin da ba Allah ba to Allah ne ya halice shi to me yasa za ka bauta wa wani abin da Ubangijinka ya halicce shi kamar yadda ya halicce ka. Kaga ka sanya ibada fi ghairi mahalli sai zanto ka aikata zalunci mafi girma. Yace Salih alaihi salatu wassalam fassan firuhu. domin haka ku nemi gafarar ubangijinku wa tubu irai ku tuba zuwa gare shi za ku ga cewa bitasalsul wa'annan annabawan kowanne idan ya tafi wajen mutanensa bayan umartansu da tauhidi sai ya ce su yi menene su nemi gafara kuma su tuba su nemi gafara kuma su tuba inna rabbi qaribun muji lallai ubangiji na makusanci ne mai amsawa maluma suka yi muqarana tsakanin faɗinsa cewa fastaghfiruhu wa tubu ilayhi da kuma faɗinsa cewa inna rabbi qaribun muji makusanci ne mai amsawa suka ce istighfari yawaita neman gafarar Allah da yawaita tuba zuwa ga Allah yana daga cikin sabubar da yake sanya addu'a ya ne ya karbu shi yake fastaghfiruhu wa tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib lallai ubangiji na makusanci ne kuma mai amsawa ay qaribun mimman da'ahu makusanci ne zuwa ga duk wanda ya kira shi du'a'u mas'alatin aw du'a'u ibada kamar yadda muka sani du'a'i na addu'a nau'i biyu ne akwai du'a'u mas'ala du'a'u mas'ala ita ce addu'ar da rike take roƙon Allah wa'ansu abubuwa ya Allah ka biya mun bukata kaza ya Allah ka yi mun kaza ya Allah ka yi mun kaza ya Allah ka bani kaza shine du'a'u mas'ala akwai kuwa du'a'u ibada ita ce addu'an da kake yi wadda ba komai kake tambaya ba kawai yabon Allah kake yi shi ma addu'a ne kana yabon Allah ne kawai ba tare da ka tambayi komai ba wannan ita ce ba da. Da haka Allah ta tabaraka wata'ala mujibun yujibuhu bi ta'ihi su'alihi wa ƙabuli ibadatihi Allah tabaraka wa ta'ala yana amsawa ta hanyar bashi abin da yake tambaya muka faɗi jiya cewa abubuwa uku ne za su faru idan mutum ya roƙi Allah in ma a bashi abin da yake nema in ma a kawar mai da wani wato ibtila'i wadda da an kaddara zai same shi amma sanadiyar yawa addu'ansa shi abin da yake roƙon Allah daban ibtila'in da kuma aka kaddaro a kansa daban wanda shi bai san da shi ba da za a haɗa maka abin da kake roka ɗin nan da wannan a baka abin da kake roka sa'annan a saukar maka da ibtila'in nan tare da abin da ka roka ɗin da abin da ka roka ɗin nan ba zai maka amfani ba ba za ka ci moriyar abin da ka roka ba idan ka yi la'akari da ibtila'in da haka yana daga cikin hanyoyin karɓuwan addu'a Allah ya kawar maka da wa'insu ibtila'o'in da baka san da su ba a maimakon wani addu'a da ka dage sosai kake yi kai kuma a tunanin ka sai kake ganin ba amsa addu'ar ka ba a'a an kawar maka da wani ibtila'i ne wadda shi yasa zo cikin hadisi cewa la yaruddul qadar illa du'a kaddara Allah ta wa wata ya riga ya gama rubuta kaddarorin mu baki daya abubuwan da za su same mu na alkhairi da na sharri masu farantawa da masu bakantawa duk Allah ya gama rubutawa amma kuma maluma suka ce kaddara idan lokacin kaddaran yayi la mahala kaddaran zai sauko saukowar kaddara a lokacin da Allah ya rubuta masa saukowa daban saduwarsa da wadda aka kaddaro aka rubuta kaddaran a kansa kuma wani abu ne wannan daban kuma duk da cewa duk wannan ya riga ya gabata cikin ilimin Allah cewa wani mun kaddara wa wani zai hatsarin mota a rana kaza a waje kaza amma zai yawaita addu'a ya riga ya wato gabata cikin ilimin Allah cewa za a yassare wa wannan bawan zai yawaita addu'a shi yana neman wani abu ne na bukatar duniya zai yi ta yin addu'a ya nace addu'an ya yawa sosai ya yi ta yin sadaka yake sanadiyar addu'an nan duk wayannan sun riga misali nake baku duk sun riga sun gabata cikin ilimin Allah sanadiyar addu'an nan idan muka saukar da kaddarar za mu yi amfani da addu'an nan mai yawa mu kawar da ne, mu kawar da kaddaran nan na shari abu na uku shi ne, a jinkirta maka lada a jinkirta maka ladar aikin da kake wato addu'an da kake kake yi sai zanto an jinkirta maka ladar, kana ta yin addu'a kana ta yin addu'a amma ladan ba a baka abin da ka nema ba amma an ajiye maka ladan addu'an da kai ta yi baka yanke tsammanin wato amsa daga wajen Allah baraka wa ta'ala ba jiya nake faɗa wa yansu ‘yan uwa game da yadda Allah baraka wa ta'ala ya tsara rayuwar mutane da kaddarorinsu inna sa'ayakum la shatta abinda kowa zai zama gobe babu wanda ya sani sai kaga mutane sun taso tare sun tafi makaranta tare baka ga classmate ɗin gwamna gwamnan wani gari classmate ɗinsa kuma shi yana tura abin nan baro yake turawa a kori kura yake turawa nan yake samun abin da yake ci yake ciyar da iyalansa amma kuma wadda suka zauna aji ɗaya tare a garin shi kuma a wannan halin a cikin wannan rayuwar shi kuma shi ne gwamnan garin kaga albawul shafiya ko to haka Allah yake Salamar ka zaman lafiyar lafiyarka shine ka yadda da abin da Allah ya baka na kasanka mutanen da Allah ya yi masu fifiko a kanka kuma ka yadda cewa Allah ne ya basu kuma ka nisanci yin hasada. domin shi idan eh, mai hasada ba da ma'aboci ni'ima yake fada ba yana fada ne da wa da Allah wadda shi ke rabawa ahum yaqsimuna rahmat rabbik Allah tabaraka wa ta'ala shi yake rabawa yadda ya ga dama sa'annan a cikin kowane hali ka gode wa Allah akwai wadda talaka ne ana ganin shi a masallaci masha Allah ana ganin shi a wajen wa'azi masha Allah rayuwarsa babu batsa babu ketare haddin Allah masha Allah da za a jarabce shi da wadata da an neme shi a masallaci an rasa da sarar rayuwarsa ya canza da ya zanto mutum wani kala daban kai ka ce ah wannan wai ba wani bane wanda muke sallah tare a masallacin anguwa shine yanzu ko kama da musulmi baya yi kaga raguwarsa a talaka ya fi mai gina ya fi alkhairi akwai wanda kuma Allah ya duk jarrabawa ce mutumin da Allah ya mai ya bashi dukiya mai yawa jarrabansa Allah ya yi jarrabansa Allah ya yi shi ya sa, a shari'a ma baka fatan a baka irin dukiyarsa sai da sharaɗi ɗaya idan ya zanto dukiyar da aka bashi ɗin na halal ne kuma yana ciyar da dukiyar fi sabilillah kun manta da kasar wannan matar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarin ta tana rike da a cikin hadisin mutane uku da suka yi magana fil mahad banda annabi Isa wadda mahaifiyarsa ta kawo shi ba ta da miji kawai aka ganta da jariri aka ce mahaifinki ba ba mutumin banza bane mahaifiyarki ba ba karuwa bace ce ya zaki zama haka ga ita a fakaice akwai abin da ake faɗa mata aiko mahaifinki ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki ba karuwa ba ke. kaga idan aka yi shuru a nan akwai jumla ta kuma a ke ya aka yi kika zama shi ba ita ba wannan jumlan ba faɗe ta ba amma by implication ai ke ya aka yi kika zama tun da mahaifiyarki ba karuwa ba ke. to wa zai kubutar da ita babu sai ga jinjirin yana wanke mahaifiyarsa kuma yana bayanin kansa daga ciki akwai wata baiwar Allah da manzo Allah ya bada labarinta tana rike da jinjiri sai wani mutum ya zo wucewa akan a cikin a cikin ado mai tsada akan doki cikin kasaita da alamar wadata sai matar ta kalla ta ce sai ta kalli wannan babban mutumin da alamun dukiya da arziki da kasaita sai ta ce ya Allah ka sa ɗana ya zama kamar wannan tana shayar da shi nono ne da ce ya Allah ka sa ɗana ya zama kamar wannan sai ya cire nonon sai ya waiwayi mutumin sai ya kalli wadda ake cewa Allah ya sa in ya girma ya zama kamar wannan sai yake Allahumma la taj'alni mithlahu Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya magana a bakin sa ce ya Allah karka sa in kasance kamar wannan Na haka ba duk abinda kake ganin yana wal'iya ba duka bane wato alkhairi ba da haka wanda Allah ya wadata shi cikin jarrabawa yake wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya takaita samun sa shi ma cikin jarrabawa yake wancan zai yi lissafi shi yasa a cikin a cikin wani azar ma talakawa za su ga aljanna shekara hamsin masu dukiya suna nan ba su gama lissafi ba hukun talakawa sun ma manta da sun shiga aljanna sun manta da duk wahalhalun duniyar nan amma wayannan kuma ba su gama lissafin ina ka samo kuɗin kuma ina ka menene ina ka kashe akan dukiya tambaya biyu za a maka sai ina ka samu kuɗin kuma ta ina ya aka yi ta menene ka sarrafa kuɗin amma duk da haka shin akwai wanda yake son ya ci gaba da kasancewa talaka za ka daɗe fa kana <laughs> duk da haka ba wanda yake son ya zama talaka ko duk da haka babu wanda yake son ya zama talaka akwai dalilai daban-daban kuma da suke nuni da cewa waɗanda Allah ya ba su dukiya kuma ya ba su kasan akwai waɗanda su masu gadin dukiya ne za ga mutum Allah ya wadata shi Allah ya mai buɗi iya gwargwado amma idan ka kalle shi ka kalli iyalansa kai ta ce a gidansu aka fara tarihin talauci shi karan kanshi shi karan kanshi jin tsoron kashe kuɗin yake yi akwai waɗanda idan Allah ya ba su dukiya waɗanda dalilai suka nuna cewa suna daga cikin mutanen da za su shiga aljanna da wuri su kuma su ne waɗanda suka ciyar da dukiyar su fi lillahi akwai waɗanda hadisai suka nuna ma Allah tabaraka wata'ala zai arrafa ni'imarsa akan wani bawa yace na ba ka dukiya masu yawa mai kai da su yace ya Allah ne na taimakawa marasa galihu ne akwai wannan mutumin da khususan hadisi yazo akan cewa shi zai faɗa wa Allah cewa mutane sukan karɓi. sukan karbi aron kuɗi a wajensa domin bukata to yana da yaron aikinsa wadda yake baiwa aikin bin mutanen idan ka ce ba na aron miliyan ɗaya zan biya ƙarshen wata to shi yana da ɗan aiki wadda zai rike ɗin ranar alkawarin da ka yi za ka biya idan lokacin ya yi yaron ya san wani a ah, ogana bin shi kaza zai biya karshen wata wani ogana bin shi kaza zai biya bayan wata biyu zai biya bayan sati to wannan yaron shi ke bin mutane yaje ce alkawarin da kai wa oga cewa za ka biya shi bashinsa amma ya bai wa yaron wani standing order ya ce duk mutumin da ka je ka kwankwasa mai kake yau ne fa Kai yi alkawarin za ka biya kuɗin nan mutum ya ce kashi. wallahi har yanzu kuɗin nan ba su samu ba yace muddin mutum ya ce maka bai samu ba ka ce mai na ya fi. ya ce ya Allah ni haka nake da dukiya na duk wanda na taimakawa shi yasa haramun ne a musulunci Ka kaga mutum yanzu in zai ya same da Allah taimaka min da kaza babu abin da za a ci a gida yana neman ka bashi aron kuɗi kaga raki ne ya kawo shi ko damuwa ne ya kawo shi babu mutumin da yake da yake da wadata yake da abin da zai biya bukatun kansa da shi wanda kuma zai je ta cin bashi in dai mai hankali ne to idan mutum ya zo ya nemi bashi domin wani hali da ya shiga na tsanani shi yasa aka tsananta haramcin riba yana cikin damuwa aka hana ka ka kara daura mai damuwa shi yasa riba zalunci ne mutum yana cikin damuwa ya zo neman mafita kai kuma sai ka bautar da shi ka kara daura mai damuwa kace babu matsala dubu hamsin ko zan baka dubu hamsin zaka biya yaushe karshen wata in ka tashi biya zaka biya dubu sittin wannan haramun ne shari'a sai ya ɗaurawa mai bayar da aro da wadda ke karɓar aron ya ɗaura masa nauyi ya ce kai mai bayarwa idan aka nema a wajenka kana da shi ka bayar kai da ka karɓa an ɗaura maka nauyin wajibi in lokaci ya yi ka ne ka biya kuma Allah ya ce idan kana da kyakkyawan niyyar zaka biya Allah ya ce zan taimaka maka yana daga cikin mutanen da Allah ya rantse ya ce zan taimaka wa waɗansu kallon mutane uku daga cikinsu shine wadda akwai haƙƙin mutane a kansu kuma tsakaninsa da Allah yana son ya sauke wannan haƙƙin Allah ya ce na rantse zan taimake shi ba wadda yake karɓa da niyyar ba zai biya ba to kaga wancan sai ya ce in ka je wajen mutum nema in ya ce ba ni da shi ka sanar da shi cewa to a mai gida ya ba da umarnin cewa in dai kudin ba su sun samu ba ya yafi Allah ya ce abin da kake yi kenan kake yafe wa mutane hakkinka a kansu yake to ni na fi cancantan in yafe ni kai ma na yafe ma ka tafi aljanna kaga wannan zai shiga aljanna an yafi mai Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu arda ya taba fitar da kuɗi fi sabilillahi za a tafi yaki akwai karancin makamai akwai karancin um, uh, uh, uh, abin nan abun hawa ya ciyar da dukiya manzo Allah sallallahu alaihi yace ma darra Usman ma amila ba'da yau babu abin da zai iya cutar da Usman ya shiga tsakaninsa da shigar aljanna bayan yau din nan sanadiyyar wato tsabagen ciyar da dukiya ciyar da dukiya yana daga cikin dalilan da ya sa ranar tashin alkiyama abubakar radiyallahu ta'ala yi arda za a kira sunansa daga kofofin aljanna gaba daya ana kira akwai sunansa a list ɗin can list farko na biyu na uku na hudu na biyar shida da bakwai duk ana kiran sunansa a gate din kuma mutum da yare amma idan mutum ya tara dukiya ta hanyar haramun ko kuwa a ya tara ma ta hanyar halal amma kuma ya ta yin barna nemar Allah yake yakan Allah da shi domin Allah ya arzuta shi ba inda ba zai iya tafiya ba a doron kasa ya yi barna ya dawo ba inda ba zai ba abin da ba zai iya yi ba na barna da kuɗinsa da makamancin hakan to wannan ibtila'i ne nan ga haccin Allah a cikin kuɗin fitar da zakka akwai waɗanda idan suka lissafa zakkansu suka ga yawan domin yawan dukiyar asalin shi zakka ba abu ne mai nauyi ba yanzu zakka kaman miliyan goma ne da wani abu ko a lissafin miliyan nawa a lissafin a lissafin gol idan miliyan goma ne zakka nawa za a fitar kenan dubu ɗari biyu da ɗari biyu da hamsin to kana da miliyan goma aka ce ka fitar da ɗari biyu da hamsin su ɗaya a shekara ba ya kamata ya gagare ta to amma idan kana da biliyan biliyan talatin biliyan goma sha biyar biliyan kaza biliyan kaza a lokacin da aka lissafa zakar aka lissafa eh, eh, abin nan 1 over 40 din kamar mutumin da yake da biliyan arba'in. zakar nawa zai fitar biliyan ɗaya ke biliyan ɗaya. ina ba zai yiwu ba sai ga kuɗin kudin yayi bi ya sai ki fitarwa to wannan kuma yana da bayani da zai je a gaban Allah kaga shi ma ga dukiyar Allah ya bashi amma kuma ya kasa fitar da ni haƙƙin Allah a fitar da zakkan nan fa motocin da kake hawa idan da da ce motocin hawanka za su kai na biliyan misali na biliyan ɗaya da rabi babu su ba cikin lissafin zakan ba ba ce ka lissafa abubuwan rigunan da kake sakawa gidan da kake da za ka gina anguwan nan shine a matsayin gidan zamanka da kai da iyalanka anguwan nan kai kadai ba ce ka lissafa shi daga cikin menene ba zakka ba ba a'a kuɗi ne rarar kuɗi da kake da shi sa'annan ma da sharaɗin ila hala alaihi alhau sai shekara ya zagayo kuɗin ba su ragu ba amma kuma sai ka ga mutum bai fi da haƙƙin Allah kaga wani zai yi wa Allah ya san cewa in aka baku kuɗin ba za ka fidda zakka ba sai ya fidda kai daga cikin mutanen da za su za su sha azabar rashin fidda zakka ranar tashi alkiyama sai bai baka kuɗin ba da haka kowane hukunci ka gani akwai menene akwai hikimar Allah a ciki akwai menene akwai hikimar Allah tabaraka wa ta'ala sa'an sa'annan wasu lokutan abinda Allah ya baiwa wani wanda kake kallo din nan duk da cewa kuskure ne a cikin abin da ya shafi rayuwar duniya ka dinga kallon mutanen da suke sama da kai cewa ne tare muka zama university gashi shine gwamnan gwamnan gari kaza wani tare da shi muka zama makaranta gashi shi shine chief justice din gari kaza wani shine attorney general din state kaza wani shine accountant general din waje kaza shi shine mai baiwa shugaban kasa shawara kuma tare muka zama makaranta duk lokacin da kake wannan ba za ka taɓa godewa Allah ba idan kana son ka godewa Allah ka duba mutanen da kai kuma ba su kai ka ba mutanen da ba su kai ka ba sa'annan wasu lokutan abin da Allah ya hana kaɗin nan ya baiwa wani da za a nuna maka irin kalubalen da wancan da aka baiwa abin da kake son irinsa za za a nuna maka irin kalubalen da yake fuskanta a rayuwa da dukiyar da ke tare da shi sa'annan a baka ofa ɗin irin wannan dukiyar ba za ka karba ba ba za ka karba ba kai Allah ya rufa maka asiri ka haifi 'ya'yanka ka ba su tarbiyya sun haddace alkur'ani suna karatun alkur'ani suna maka biyayya suna mahaifiyarsu biyayya da mutanen anguwa da 'yan uwa da abokanan zama abokanan arziki duk sun ana san barka da irin tarbiyyar da Allah ya sa ‘ya'yanka suka samu wani wadda kake kallonsa da da nima a bani irin kudin wani ‘ya'yansa ga baki da drug addict ne akwai wani 'yan uwa da aka taba kai mai ɗalibai an kai su kasashen waje an kai su ina da ina sun kasa yin karatu domin domin drugs wani dan uwa ɗaya daga cikin ah, malamai aka kai mai ba faɗa mai matsalan yaran ba ce malam ka taimaka yaran nan za su zauna da kai a sudan ya kama masu gida aka sa su a makaranta ya ce nakan je wajen jifa-jifa in je in duba su don su san cewa ina kusa yake kai wata ran naje na samu na same su da shot makers suna kokarin hawan bangon gidan bango suna cikin daki amma wai wai bango za su hauke ne kuke wai hawan bangon da zamu yi akar makalla sai ka ce ka tangaru kawai dai san menene san sha <laughs> iyayensu babu yawan dukiya da za a nema su bayar domin yaran nan su fice daga cikin wannan halin da ba za su bayar ba damuwarsu a rayuwa duk da dukiyar da suke da shi shine irin halin da waɗannan 'ya'yansu suke ciki don haka babu mutumin da a rayuwa kake ganin shi bai da irin nashi menene irin nashi kalubale da yake fuskanta a rayuwa sa'annan wannan ita ce sunnan Allah a cikin wannan rayuwar da muke ciki domin haka Allah salih ya ce wa mutanensa ku nemi gafarar Allah ku tuba zuwa ga Allah lallai ubangiji na makusanci ne kuma mai amsawa yana amsa addu'a idan mutum ya tuba ya nemi gafararsa ya roke shi yana kusa kuma zai amsa قالوا يا صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب سكت يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا lalle ka kasance a cikinmu abin burgewa da kuma tsammanin alkhairi kafin yanzu kaga bakar magana ko الإمام السعدي يقول قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع والنبع da muna tsammanin za ka zanto ma'aboki hankali da amfani manan maganar su kenan kaga suna jifan manzan Allah ma'aikin Allah suna jifan shi da rashin hankali laifinsa ɗaya ne ya kira su zuwa ta Allah kiran su zuwa su kade da Allah narju kunna narju wa nu'ammil fika al-aqla wan nafa yace wa hada shahadatun minhum li nabiyihim salih yace wannan shaida ce daga wajen su zuwa ga annabin su salih cewa annahu ma zala ma'rufan bi makarimil akhlaqi wa mahasin ash-shiyan sun san cewa mutum ne wadda yake da halaye kyawawa wa annahu min khiyari qaumi kuma yana yana daga cikin zababbu daga cikin al'ummarsa walakinnahum lamma ja'ahum bi hadha al-amr alladhi la yuwafiqu ahwa'ahum al-fasida amma a lokacin da Allah ya bashi wannan sakon na manzanci na ya kira mutane zuwa ga kadaita Allah wadda kuma wannan kiran bai dace da son zuciyarsu ba قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملا sai suka faɗi wannan magana wadda ke nufin cewa da ka kasance mutum ne kamilalle wal'an akhlafta zanna na yanzu zato da muke maka da ashe da alaman kuskure ne zaton da muke maka a da da wannan abin da ka zo da shi yanzu wasirta bi halatin la yurja minka khairun yanzu ka zanto a cikin wani halin da ba ma tsammanin wani alkhairi daga gare ka wa dhanbuhu ma qaluhu anhu wa huwa Ya yace laifinsa shine abin su da kansu suka faɗa abin da su da kansu suka faɗa game da shi shine atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una shin kana son ka hana mu bautawa abinda iyayenmu kakanninmu suka kasance suna bautawa sannan su a ganin su wannan wato abun suka ne ga shi na biyu Allah Sode da ya kawo wannan zancen cewa abubuwan da iyayenku da kakanninku suke bautawa koma bayan Allah shirka ne ku dawo ku kaɗaita Allah baraka wata ta'ala da ibada atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wannan dama sunna ce ta mushrikai kuma akwai mutane masu yin koyi da irin wannan sunnan a yanzu wanda mutum idan ka zo ka ce mai ai abu kaza ba haka ake ke yin shi addini ba zai ce ai shi kakan shi waliyin Allah ne kuma haka yayi har ya koma ga Allah akwai wani dan uwa ah, da muka yi karatu da shi ah, jika ne daga cikin eh, eh, jikar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sufayen kasan nan kuma shi ɗalibin ilimi ne malami to mukan tattauna masa'il da shi ni na san ba sufe ne amma kuma ba zan yi ɗaki na ɗaya da shi ba na bujiro mai da abubuwan da sufaye suke yi na bid'o'i da makamancinsu amma a cikin tattaunawa wasu lokuta shi na san ba sufe ne shi kuma ya san mene ne aƙida ta shi yasa abin yake bashi mamakin yadda nake zama da shi kuma nake kyautata mu'amala da shi wata ran ya taba faɗa min cewa yace <laughs> yace ustaz nace na'am yace wallahi da ahlus sunnan nan za su kasance kamar ka ne ba kamar wayannan mahaukatan da muke da su a garin mu ba <laughs> yace da duk bidiyoyin nan gabaki da sun kawo shi wayancan mahukata ne ba za su ma saurare ka ba amma ni binci a hankali nake yi ba zan ma taɓo ba zan taɓa buɗe wannan in da kaina ba ba zai yi ba kuma sai Allah ya jarabce shi da shi bai yadda akwai wani mai hankali a duniyar nan wanda ya kai ni ba bai yadda ba bai yadda ba yake shi dukkan da ya ga ya abun mamaki a jikin a jikin wani wani bawan Allah yake ni yake fara tunowa so da yawa yakan kira ya ce ga wani bawan Allah nan fa yana dan kama da kai ne dan kama ba ba ba to shi da kansa yakan ɗauko waɗannan masayar ɗin wasu lokutan in ya ɗauko wasu lokacin sai ce baba ma'ana shi wannan babban malamin ɗarikan ya ce yana daga cikin wa'azuzkan da baba ya ce baba ya kan faɗi kaza kaza kaza sai ya gama faɗi san ce mai ayya a lokacin shi baban shi kakan kenan babban malamin ɗarikan lokacin ya rasu shahararren malamin ɗarika ne a alamustawa daula san ce mai ayya Allah jikan shi Allah jikan baba su sun iya fahimtansu da iliminsu kenan tsakaninsu da Allah neman yardan Allah da suke yi kenan da wa'annan ilimin da wannan ilimin da suka yada amma kai kasan kasan da hadisi kaza in ga jawo hadisi da larabci sai ya karasa ba sai na mai fassara ba ce kai baka ga ya ci karo da wannan maganar da baba yayi ba amma bayan na yi baban addu'a ba kuma na fahimtar da shi cewa shi baban nan kuma haka ne haka ne gaskiya fi sabilillahi wa'annan mutanen za ka ga tsakanin su da Allah akwai mutumin da za ka ga salon wa'azinsa iya in iya abin da ya sani kenan akwai mutumin da ka san san zuciya ne yanzu mutumin da ya zo ya ce maka ni ina baiwa Allah umarni kai za kai ka ce mai tsakaninsa da Allah yake wannan ɗaya biyu ne in ma makaryaci in ma mahaukaci in mahaukaci ne to ahwan in makaryaci ne kuma zai je haɗu da Allah akwai masu faɗa abubuwan da suka fi wani mutum zai ce maka akwai wani muridinsa yana son yana son ya haifi ƴaƴa maza bai haifa wai ina abubuwan an rubuta su a littattafai su ne wayan abubuwan da suka jawo rikice-rikicen nan da kuke ji na baya-bayan nan a wajaje kamar su Kano da sauransu littattafan nan da ba zai yi a zo a ajiye littattafan al'adun sunna ne kani ake iya ajiyewa a karanta daga farko har karshe da microphone ba abu boyewa ce kaga littattafan wayannan littattafan batulai batulai din nan ba yi bai yiwu a karanta a fili dan wallahi idan aka karanta a fili mafiyan gaba ɗaya watsewa za su su ce ko ɗan iska ne ɓatar da mu za ku yi kaga littafan wayannan ɗan batini ɗan batin ɗan batin ɗin nan da kuma littafan shi'a bai taɓa yiwa kai ka taɓa ganin wani majalisan shi'a ana yi da microphone duk duniya na ji don abubuwan da suke ci ba za su karantu ba shi yasa abubuwa ne na kawa a tsakaninsu ne wani dan uwa yake faɗa min a kwana nawa da suka wuce wani magajin wani babban malamin sufiya a Najeriya nan yace na gan su a airport za su yi tafiya ya san mahaifina muka ya kamanni ya gani yake ah, kai dan malam wani ne yace eh yace to masha Allah ya mahaifin ka to ka ce da shi yace muna tsaye aka kira flight din su yace za su tafi da shi da muridinsa yace sai yace zo mu yi addu'a sai suka zo kusa da juna haka suka matsi juna haka sosai yace ni ina tsaye ina kallon su ya ake yin addu'a wannan ya nuna wannan yatsa wannan ya nuna wannan yatsa haka suna kallon juna alhamdulillahi rabbil alamin kai ne rabbil alamin din ni kuma ni ne rabbil alamin din arrahmanir rahim arrahmanir rahim haka suke nuna wa juna yatsa wannan ya nuna wannan wannan ya nuna wannan sun sun matsa haka sun tsaya sosai haka dan wannan da nake magana shi yana zuwa zaman tafsirin nan yace na rantse da Allah gaba na aka yi wannan haka aka karanta su iyyaka na'budu iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in wannan shi ita ce aqidar wahdatul wujud komai Allah ne A da tsutsa da ke cikin bayin gidanku Allah ne karnuka da aladu duk alloli ne to da wannan aqidar da aqidar nasara da suke cewa alloli uku ne wanne yafi sauki ba gwamma aqidar nasara ba ba gwamma ka je ayi ta tsalle tsalle da kafi kafi da kai ranar Lahadi ba da wannan iskanci to shi wannan bawan Allah in ya ce baba yana cewa kaza cikin wa'azinsa in ya kawo can ce to Allah ya ji kansa tsakaninsa da Allah iya sa kenan iya sa kenan amma kuma da hadisi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi kaza in na jawo farkon hadisi sai karasa sai ce ah hakan nan da nake faɗa muku ah kamar yadda ka san an yaye mai wani abu ah gaskiya ne sai yake to yanzu kaga shi ba ba bai da matsala domin tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun abubuwan da yayi tsakaninsa da Allah iya sa yake son mutane su fahimci Allah da wannan iya fahimta su ne ke kiran mutane ya hada su da Allah amma kai yanzu ka san hadisi yanzu za ka rike maganan baba ne ko za ka rike hadisi ai ka rike hadisi ne yace to yanzu aikin da ke akan ku yanzu adalci da ku za ku yi wa baba shine ku yanzu ku dinga yada wa'annan hadisan da ku kuka sani yanzu domin ni na tabbatar da cewa da baba ya san da wannan hadisan. ba zai faɗi wannan menene ba wannan maganan ba a cikin ɗaya daga cikin irin wannan tattaunawan ne ya ce da sauran ahalin sunan gaba ɗaya za su kasance kamana da an kawo da bid'a gaba ɗaya. bai san ni ma zafin kan nawa ya ɗan rabu a lokacin da muka haɗu da shi ɗin danja ina ya fara dinin al'ayyar hal daga ina muka tafi can daga zancen cewa iyayenmu kakanninmu iyayenmu ya dan uwa abinda mahaifinka kakanka ya yayi kaga irin wannan sallan da daga daga ruku'u zuwa sujjada wallahi in Allah ya ga dama sai karba daga hannun kakanka iya yadda iya kenan kuma zai iya yana da kwarjini ba wanda ya iya tunkarar sai ce baba wannan sallan ba baba wannan kaza ba domin kwarjinin sa an kasa faɗa mai shi kuma tsakaninsa da Allah za ga bai ana ana ana yana jin kabbaran farko na kiran sallah dama kafin a kira butar alwalarsa yana gefensa ka ce mu wannan bai tsoron Allah ka ce mu wannan bai bai san Allah kurakuransa Allah sai ya gafarta ya karbi ibadarsa amma kai kuma Allah ya ya sanar da kai ilimi sai ka dinga kafa hujja da wannan to wallahi za ka sha wahala shi yasa Allah yake wayannan al'ummomi da suka gabata laha ma kasabat abubuwan da suka yi nasu ne abubuwan da ku kuka za ku aikata shine Allah zai tambaye ku kuma Allah ba zai tambaye ku game da abubuwan da su suka menene ba suka aikata ba daga za ga mutum ah, ah, abin nan komai da zin zai amfani da duk a rayuwarsa yana yin amfani da sababbin abubuwa da aka kirkiro ne amma idan aka zo batun addini yana yin referencing ne da da kakan shi irin kayan da kakanka yake sakawa irin shi kake sakawa ka ya amfani da wayan salula ko android ko kuma samsung ko kuma iphone me yasa kake amfani da shi amma da yake addinin Allah aka rena in ka ce mutum kaza sai ce ai kakansa sai ce ai babansa duk wayannan ba ni zani bane mushrikan farko haka suke yi shi yasa ake bayar manzo Allah sallallahu alaihi labarin nan domin mutanen Makka ma haka suka ce haka kawai kai yaron nan da da yaushe aka haife ka ba mu muka karmo abin nan auren mahaifinka ba ba mu ka biya sadakin mahaifiyarka ba yaran da muka biya sadakin mahaifiyar ce fa wai shi zai faɗa mana cewa kaza da kaza da kaza abin da ake tun kakanni to yin wani abu tun kakanni ba dalili bane a addini suka ce akan hana an na'budu ma ya'budu aba'una wa inna la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murid kana son ka hana mu bautawa abinda kakanninmu iyaye da kakanni suke bautawa lalle mu ba muna cikin shakka matuka game da wannan abin da kake kake kiran mu zuwa gare shi muna da shakka ma'ana ba su yadda gaskiya yake menene ba gaskiya yake yi ba qala ya qaumi قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير يتي يا متانينا يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة يا متانينا باقو جنين إذا كسنتي akan wata hujja bayyananniya daga wajen ubangiji na akan wannan kira da nake muku cewa ku gadaita Allah ku bauta wa Allah shi kadai ku bar bautar wa'insu abubuwa waɗanda su kuka kago da kawunanku wa atani minhu rahma kuma ubangiji na ya bani daga gare shi ya bani wata rahma rahma anan ita ce risala ya rahamce ni cikin mutane da baki ɗaya zaɓo ne ya bani wannan rahmar faman yansuruni min Allah na sai to wane ne zai taimaka min a wajen Allah idan na nemi ne idan na saba wa Allah fama ne, ghayra ta ku kukan babu abin da za ku kara min face hasara idan na biye muku ba abin da za ku kara min face hasara wannan ayar yana da cikin dalilai da suke nuna cewa idan ka tsinci kanka kaga zaman nan da muka yi ganin daman Allah ne sai mu gode wa Allah alhamdulillah idan ka tsinci kanka akan shirya ko ko Allah ya datar da kai ana kiran salloli biyar kana tafiya a yi sallah da kai ana yin wa'azi in ya taba ka ka ji ka taɓu ka ji tsoron Allah kana yin sadaka Allah yana datar da kai abubuwa da dama wadda Allah addini ya umarni da shi sada zumunci kyautata wa iyali amma hana zalunci duk waɗannan abubuwan ka tsinci kanka a cikin waɗanda suke yi to ka gode wa Allah rahma ce daga ina daga Allah baiwa ce wallahi yadda za ka san baiwa ce idan ka kalla za ga idan kyau ne za ga akwai mutanen da suka fi ka kyau a fasali a zahiri ba su a kan irin wannan abin da kake shi idan dukiya ne idan dangi ne idan matsayi ne za ga akwai mutanen da suka fika irin wayannan abubuwan amma kuma ba a ba su wannan ba a musu wannan baiwar da Allah Allah ya maka ba shi yasa idan ka ga mutum akan rashin daidai ko kuma wani wanda Allah ya jarabce shi da wani abu na na wato na rashin ɗa'a ga Allah wani abu na na sabon Allah musulmi Allah ya jarabce shi da wayansu abubuwa na sabon Allah karka yi mai izgin karka yi mai dariya domin tsoron kar Allah ya jarabce ka da ni da irin wannan halin da ya kasance a ciki bal maluma suka ce mafi yawa mafi yawan mutumin da yawa wani izgini akan wani jarrabawa na sabon Allah to ba zai bar duniya ba sai an jarrabce shi da irin wannan sabon akwai ɗaya daga cikin magabata ɗaya daga cikin a'imma ba zan tana sunan shi yanzu ba almuhim aka ce suna cikin tafiya da wayansu tawagar wayansu mutane dare yayi sai aka yi bacci wannan babban malami ne da shi da ɗansa domin irin tarbiyyar da yake wa ɗan nasa da dare yi, duk da cewa ana kan tafiya ne an gaji aka zo aka yi masauki a wani waje aka kwanta cikin dare da shi da ɗansa sai suka tashi suka yi alwala za su yi nafila sauran mutanen kuma suna nan suna sharar bacci sai ɗan nasa ya kalle su masu baccin Shi ke wa'annan yanzu haka za su yi ta yin bacci su ba su san su tashi su yi kiyamun laili ba baban sai ya ce mai yabni ya ce ya kai ɗana in ma ka yi sallah ko kuma ka yi shuru a kan wa'ina babu ruwanka da su da baccin ma kai ma ka ci gaba da yi da ya fi maka alkhairi akan wannan magana da kake ne kake faɗi a kansu so idan ga mutum cikin wani hali na jarrabawa sai ka ce na gode wa Allah wadda ya mun falala ya kare ni daga irin abin da ya maka jarrabawa da shi ba abin dariya ba ne wannan shi ne abin da shari'a ta karantar mahaukaci um, masu takwan hankali da makamancinsu waɗanda za a ga mutum abubuwan da mutane suke yi da mutum yana cikin hankalinsa da ba zai yi ba sai ka ce alhamdulillahi lazi afani مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ودama ce na ka gode wa Allah akan ni'imominsa a kanka domin kai ma baka fi karfin fa Allah ya maka irin wannan jarrabawa ba so duk lokacin da ka wani cikin wannan jarrabawan wanda kai kuma Allah ya baka wato al'afiya ya kare ka daga wannan jarrabawa sai ka gode wa Allah domin kai ma baka fi karfin Allah ya sanya ka cikin in wannan jarabawan ba bakiyalot inda ya ce wa ya ƙaumi hadihi na fatullah wa ya ƙaumi hadihi na fatullahi lakum ayah فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود أنا زام دفع آية بإذن الله تبارك وتعالى إذا الله يكيم وإن آيين دا أرما يكرنتو آيين دا سي بياني أكن آية دا الله يكاو ومتانا نبي الله صالح سكنيني أباس آية su suka suka faɗi irin ayar da suke so suka suka ce a fitar musu da taguwa daga wani dutse ka duba ba suka ce duk da haka ba ba su imani ba wai su abin da za a yi domin su yadda suna son su ga taguwa kai ka san dutse bai haifan dabbobi ai amma suka ce su a fitar masu da taguwa daga dutse so aka ba su sharuɗa sharuɗan da dole su bi idan aka yi abin da suka nema Allah ta baraka wata yayi ta abin da ya biyo baya bayan fitowar wannan taguwar ce za mu yi bayani a kansu da kuma yadda suka soke taguwar suka kashe wannan suna abin da za mu yi bayani a kansu gobe bi idnillah ta'ala na riba duk sati za ka dinga ba shi dubu biyar sannan dubu ɗarin nashi na nan eh, a matsayin a matsayin mai kenan a matsayin kuna da yarjejeniya da fahimtar cewa ya baka dubu ɗari za ku yi kai za ku yi abin da ake cewa mudaraba akwai abin da ake cewa mudaraba ni ina da kuɗi amma ban da lokacin da zan je in yi harkar saya da sayarwa kai kuma kana da lokaci sai in baka kuɗi sai ka san harkan kasuwanci sai in baka kuɗi sai ka je ka yi kasuwanci ka je ka juya kuɗin sai mu dinga raba riba da kai idan irin wannan ne babu laifi amma idan akan cewa aron kuɗi ya baka amma kuma zai dinga karɓan interest ɗin dubu biyar biyar a kowane sati amma kuma kuɗin shi ne dubu ɗari ɗin nan suna nan a matsayin mudaraba ko a matsayin aro sai ka dawo da duk a wannan haramun ne wannan haramun ne kafa'an. amma akwai mafita ai mai zai hana tunda kana iya kawo zai iya kawo dubu biyar biyar din nan kenan yana samun riba ko to me zai sa me zai hana a bita halattacciyar hanya ni ina da miliyan ɗaya akwai matasa su biyar sun iya harkar kasuwanci kuma dubu ɗari biyu zai ishe su juyawa maimakon in ba su dubu ɗari biyu a matsayin aro in yi ta kuma dubu ɗari biyu na na nan ai bautar da su kenan wannan haramun ne san ba su dubu ɗari biyu mutane biyar akan cewa irin wannan amana ake yi amana za ka yi disclosing na ci riban dubu goma a wannan satin zai iya yiwa sati da zai biyu ba ya ci riban dubu bakwai zai iya ya ci riban ma kasa da haka kuma zai iya wa ya ci riban fiye da dubu goma da ya fara ci a satin farko so in aka samu riba mai yawa za a raba kuɗi mai yawa in aka samu kaɗan za a raba menene kaɗan mafhum wannan shine ita ce hanyar da ta dace amma ka karbi kuɗi ka dinga bayar da abin nan wannan a matsayin kana ba da abin nan kenan kuɗin ruwa kenan sannan ka zo ka mayar da wato asalin kuɗin wannan haramun ne Allah ya kare mu bai kamata mutum ya karbi irin wannan ba kuma bai kamata mutum ya bayar ba sa'an akwai kuskure da mutane suke mutum zai yana ganin cewa ai in na yadda tunda ni na yadda ba laifi a'a yaddarka shari'a shari'a ce ba ta yadda ba da haka kai yaddarka yaddarka cewa zan biya ni na yadda zan biya ɗari biyar biyar a wata a sati misali na yadda zan dinga biya Yadda yaddarka ɗin shari'a ta haramta shari'a ba ta yadda maka ka yadda ba sa'an riba ba karamin abu bane cikin abubuwan da ake yi na sabon Allah da baki da ban tunanin akwai wanda Allah ya ibnu Abbas yake ce ranar tashin alkiyama wanda yake mu'amala da riba za a bashi a lokacin da ake cikin wannan tashin hankali ba na tayar da mutane a kiyama mutane suna abin nan running helter shelter kai kuma za a zo a baka makami sai ce wannan kuma makamin da za a bashi mashi sai ce wannan kuma na menene ibnu abbas cikin tafsirin ibnu kathir yace sai sai a ce mai ai Allah ya ce menene fa'zanu bi harfin min Allah ku yi shirin yaki ku yi shelar yaki da Allah idan kuka ke yin mu'amala kuka fasa yin mu'amala da ba kai kuma sai ka sai ka cigaba da yin mu'amala kenan kana kana da shirin zaka yaki Allah kenan to ga makani yanzu tunda an tashi mutane kiyama to yanzu ga kaga Allah ga makani je ka yaki Allah akwai tashin hankali da ya kai wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu abubuwan da muka faɗa wanda waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana gabaci daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gabaci daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mana ikhlasi cikin abubuwan da muke aikatawa da abubuwan da muke faɗi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu da aikata ciyawawan ayyuka a cikin wannan wata mai alfarma karbabbu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mu na alkhairi Allah ka fi mu sanin su ya Allah ka biya mana su gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai ya kai haske kamar gorarsu ya lullube su da rahmarsa idan namu lokaci yayi Allah ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yi amfani da mu wajen yada wannan addini yi amfani da mu wajen daga tutar sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ka zaunar da ka san mu lafiya ya Allah ka zaunar da ka san mu lafiya ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ya Allah waɗannan azzalumai da suke zubar da jinan bayin Allah a waɗannan jihohi na arewa ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka kawo mana karshen wannan tashin hankalin ya Allah ka kawo mana karshen wannan fitinar ya Allah ba mu iyawa ya Allah ka iya mana ya Allah ka iya mana ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka zaunar da mu lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ya tabbatar da gagagan mu da mu da iyayen mu da iyalan mu da ƴaƴan mu da zuriyar mu gaba daya akan addini har zuwa lokacin komawa zuwa gare shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina الآخرة nar allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم